الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau biyar ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna cikin suratun nisa aya ta hamsin da takwas zuwa illa masha Allah zuwa yayyu da tara. Inda Allah ke cewa inna Allah ya amurku an tu'addul amanati. Allah na umurtanku ku bayar da amanoni ko ku cika amanoni ko ku sauke amanonin da aka ɗora maku ila ahliha zuwa ga masu su wanda ya bada amana ta ajiya to a bayar masa da kayansa kayan mutum a dawo da shi wa idza hakamtum bainan nas in kun tashi hukunci a tsakanin mutane an tahkumu bil adali ku yi hukunci da gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiyarsa bara gaskiya a jingina shi zuwa garshin gaskiyarsa inna allaha ni'imma ya kun bihi Allah tabaraka wa ta'ala kai madalla da abubuwan da yake muku tarbiya da shi wannan abu da yake tsora ku a kansa kai kyansa ya kai kyau wa'azin da yake muku shiryatar da ku da yake yi ni'imma inna allaha kana sami'an dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai ji ne duk abun da ake faɗi kuskus aka yi ko a bayyane aka faɗi basiran Allah mai gani ne abun da duk yake gudanawa ya ayyuhal ladina amanu ya ma'abota imani mummunai maza da mata ati Allah ku yi ta'a Allah wa ati'ur rasul ku yi ta'a ga manzon Allah wa ulil amri minkum da shugabanni ma'abota ba da umarni daga cikin ku masu mulki masu karantarwa da addini fa'in na na in kuka samu rashin fahimta fi shay'in ba tsaye kuma za a zauna ana yi ba farduhu ilallah kuma yadda abun nan ga hukuncin Allah mai Allah ishe akan abun to shi za a bi war rasuli kuma yadda matsalan zuwa ga manzon Allah in yana ra'ayi bayan Allah ya yi masa wafati ga hadisan sanan maganganunsa in kuntum tu'minuna billah in dai gaskiya ne ko masu imani ne da Allah ko musulmai ne ga yadda za ku yi wal yawmil akhir da ranar lahira kaga nan wanda bai yi imani da Allah ba shi ke mai da al'amuransa zuwa ga wani Allah ga hukunci a alkur'ani sai ya ba alkur'ani ya nemo qur'ani bai masa ba ko ya ce dokokin musulunci ba su dace ba a wannan zamani sai dai a nemo wasu irin mutane da mashaya da masu sallah da wani su zauna wai su tsara yadda za a wannan tsari na Allah bai yi ba subhanallah zalikum khairun wannan ku koma ga Allah ku koma ga manzon Allah Allah shi ne kaɗai alheri a gare ku ba alheri ba wannan ba duk ma wani dafe-dafe da kuka shiga duk wani gwaje-gwaje da kuka je gwadawa kuna fata wa kanku lokaci ne sai dai ku daɗa dulmiya wa ahsanu ta'wilan shine mafi kyawun aƙiba mafi kyawun fassara mafi kyawun makoma wannan su ne ayoyi guda biyu sharhul kalimat an tu'addul amanat farawa da ba da nahabu al-ijma'u ala wujubi raddil amanati ittifaqin mazhabobi gaba ainihin mayar da amana ga mai wajabcin mayar da amana haka ba ka ajiya ko a ce tsare amana mayar da ita kowace wata mayar da ita ne tsare ta wani kare ta wani wane ne komai dai ibara bi umumin alfar li ashabiha wannan kuffaran kafirai ne kada a ce wannan kafiri ne in an samu kayansa a take kalla aw mu'minina ko mummunai ne hai min babi aula kafiri ma an maida ballanta ne mummuni fujjaran wayanda mutane watsatsu suke ko da ai iskan gari ne kayan su a tsare masu au abararan balle kuma masu ɗa'a shikenan nan dai kawai abin da yake so ya fidda mana amanan nan wajibi ne bayar da ita wannan umarni ta an tu'addo innan na wajibi ne a da'ul amanati taslimuha ila al-mu'tamani mika ta zuwa ga wanda ya bayar da ita wanda yake ga kayansa a tsare masa to a mika masa kayan shi wal amanatu jam'u amanatin wa hiya ma yu'tamanu alaihi albarku shine abunda ake bawa mutum amana yu'tamanu marku kenan ake amintar da mutum a kansa min qauli magana ne mutum yazo isanai ka ya ce baka kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko bai ce maka sirri ba to ta ce gashi nan amana kai kuma ka tashi wurin hira ka faɗi ai kuma wani ba ya faɗa min gashi gashi balle uwa uba mata wanda kuke zaune da ita ka ba ta sirri ta ba ka sirri aka yi alkawali ƙarfa a tsakani aka nemo mutanen kirke suka shaida limamai da masu darajar anguwa suka yi shaida akan kan eh, lalle gata nan amana gata nan kaza to a tsakaninku bai halatta wani tona amanan wani ba maganan ta je makota ta dinga ce baka ba ta abinci ba in baka ba ta abinci ba ka fito wanda tsakaninki ta fito tsakanin garin to wani baka ba ni abinci ba rin iya zama ba mun ji da kai za ka ciyar da ni za ka shayar da ni kuma gashi baya samuwa don me za ta je tana faɗa makota don me za ta faɗa wa ƙawaye wannan yana daga cikin cin amana wacce ta yi aikata haka kuwa zai wahala ba za ta kwashe da duniya lahira ba lafiya ballan tana an je lahira kawai baya bani abinci a raba mu ba shi nan ba wani ma ma ba masu aka ga in dai haka ne irin wannan ɗan abinci shi ne abincin ka to ba na son sa ba zan zama ba shi kenan sai a warware amma ba ta bi ta zubar maka mutunci a anguwa ba kana da mutunci ka dinga yawo saboda ita a anguwa ba ka da mutunci da Allah ku dau da shi matarsa ta ce kaza kaza matarsa ta ce kaza kaza matarsa ta ce kaza kaza kaga nan ko an hana Allah ya isa ai lisanul halina Allah ya isa tunda an cutar da kai to kazalika shi ma ba zai je ya zazzage ta a gaban jama'a ba ko rabuwa aka ko rabuwa akai bana ce ai kuwa oh, mata ta kaza kaza a'a na me tana karkashin kama baka ce amananta ba ka yada to yaya bayan ko rabu min babi aula au amalin ko amanan aiki zaharun fa sahiluhu amik amanan aiki a baka amanan aiki kaga ta bakin wani karatun muran nan da muka gane ana dole za ka yi nasiha a aiki za ka yi duk yadda za a yi wannan aiki da aka damka maka yi albarka kuma za ka tsare gaskiya babu hawa a cikinsa amanan aiki mutumin nan ba zai yi aikin ba yake ga ‘ya'yana na amana ka riƙe min su irin yadda kake riƙon ‘ya'yanka kasan dai kana son ɗanka ita jarrabawa to haka ɗalibanka za ka so su ci jarrabawa malami ba zai tafi na ce sai da ni kake za ka faɗi sai ka maimaita shekara na me ko sana'a ko addini menene riba ka ɗalibi ya faɗi a hana shi yin jaraba sai an je ƙarshe a ce to maza maza shiga sauran mutuna kaza ku kawo takardu an tashi karɓar takardu ta za a fara karɓa to kaga wannan da niyya wannan ka ga mugunta ce ba amana ne aka baka aiki ga dan nan ka karantar da shi a ce yau arne ya fi ka arne ne za ka je na ce shi yana jin kunya a duniya ya koyar da kai a baka iya ba shi da zai sa kansa shi i burinsa ya koyar da kai ka iya ina mutanen mu suka samo shi kuma ya kada kai ya kada kai in kai masa tsaya kirkira ce sai na kada kai sai ka maimaita shekara da ni kake ina amana ɗalibinka abokin ka ne ko ɗalibinka ya yi maka wauta ba za ka rama a kansa ba don ya zage ka don ya maka wulakanci don ya ce maka mutunci wannan sai ka bashi tarbiyya shi Allah shige shi ka dama hisa ka ɗauki layin koyarwa don ka haƙura ka samu lada ai ba zai ba kana ba wa mahaukata magani kawai baka aune ba mahaukaci ya gama riga sai ka ce sai ka rama to da shi kai mako ka sha abun da ka sha sai kai masa tsirara yau sai ka ga wannan wuta ne maukaci aka ba shi ba malami ne ba ba malami ne aka ba yaya ba ba malami ne mai kwarba duk yadda za a yi tsaya gane sai dai kuma ba za ka je wajen ya gane ka ce a to bari ka sayo masa jarrabawa ga amsa nan kuma dijimacin abana ne menene darasin da kake koya masa ka koya masa ya iya daga nan ga masa jarrabawa in ya ci wannan wani abu ne har ya iya in ba shi ba wani abu ne daga Allah dole rugumi kaddara sau da kanan dole aiki a tsare aiki aiki na rinja yadda shi na karkata ta wajen koyar ba wannan ba kadai ba aikin gini aka baka amana ne kafinta amana aka baka tun da kai ka iya mai kyau kai kasan mai kyau dole kai masa mai kyau ɗinki amana aka baka yau noma amana aka baka kafin noma mai kyau kasan in kai ne ba za ka yi da irin wannan ba ka yi noma ka haɗa da cire da cire wani abu ne mu muka san mu sannan noma a kakkaɓe ciyawa inda za ta mutu a yake ne a kakkaɓe ciyawa me irin ba a dafa ta ba a kafto ta nan a kafto ta nan a kafto a haɗa nan ya hahace ya gama ya gama noman a dage sa ba shi ka ci haram ta ga dai da wannan sun kai biyar sun kusa goma wani wurin na san ka bar min ita biyu biyu ka ya ka duba ka shiga ka fita ce to wani za ka ba da kaza tsakani da Allah ya ce a aka zane ba ya ce to ba zan iya ba kaɓe fatanya ka tafi maimakon ka ce bari to ba ni na abincin fara in ka fara ta sakara ta sakara tsere cin amana ne ka nemi wanda za ka iya yi ka yi wasu feshi aka ka feshi amana ne yi ayan bakan damiya ce badalan ka fesa in kai don yadda ciyawa za ka sake dawa ka daga hancin sama ya zaba kamar mutum na ya ɗauki bindiga faya faya wannan goyon na ita wannan yana zuga bindiga ya gudu gaba ɗaya shukan abun bai shige shi ba kwana biyu kwana uku ta mirmiri cin amana ne in wannan kake ci to haram kake ce duk mai cin haram ko zuciyarsa ta lalace ba ta taɓa gyaruwa ba za ka gyaru ba har kana cin haram sau kadan ko ka roƙi shirya ba za ka samu ba ko ka nemi bautan Allah in ka zo a duniya ba abun da zai dika maka wahala irin bautan Allah za ka iya haka so kawai amma raka ishirin ba za ka yi ba daga ta haihuya kai wannan sallah dauya wai mala ibrahim da wai haske sauraron masu fenti suna fakan kafir suna gargara mutuwa suna ta wai masallacin nan an ce sai a yi sallah sai a yi awa daya a tsaye awa daya ta to mutum yi tusa fa kar dariya kun ji ninkin wannan kaga abun ba abun tausayi ne tun da ya riga zuciyar ta mutu amma ko da suka fara fenti tun safe sai da suka kusa ba suna fenti to shi kuma fa wannan ka karanta sunan Allah Fatiha ka karanta sura ka ruku'u kai yi ka daga da tarbihi ka koma da tarbihi ka wanda shine mai wala ciki wannan akwai alama Allah da ya sabbata ku shi ya kashe musu gwiwa yau za ka ga mutane za su zauna a taron siyasa ana jiran ko za a samu taliya ko ma ba za a samu taliya ba a ga wanda za a tsora saboda nan gaba kila in ya ci zai san cewa za mu je a same shi mu ne muka taru muka tsora ka saboda haka na mu ma kai mana namu sai a yi taron siyasa awa guda ko awa biyu ko ɗaya da rabi ba wanda zai ce kayan ne za ta fi ni na gaji amma hudu ba in ta kai awa ɗaya sai ka ga wani na gingiri to awa ɗaya sai ga wani ya gingiri ka san wannan akwai dafi a tare da shi zai yadda aka yarda da shi Allah bai amince da shi ba sannan iji masallaci ya gundure shi ba zai iya zuwa ba sai a ƙarshen lokaci in ya zo ya tarar da irin ganyi ko irin saɓanin nan ya ɗauka za a yi sallah biyu sai aka bari biyu da rai sai ce da ya fani da haida ya aikinsa tukuna ya taho yana nadama ya zo ɗakin Allah ya za a yi da wanda ya zo sha biyu wani sha ɗaya ya zo ya zauna ina jira shi ya san ba za a yi sallah sha biyu ba kwata-kwata ko kiran sallah shiga ba yi ba amma yana zaune zuwa karfe ɗaya sannan aka wuce kai wani hasalan an yi sallah zai koma wata kwana ya zauna ya karawa amma shi kwancan ba zai iya zama na minti talatin a dakin Allah zaka ji na complain wai masallacin ba yan kwamiti ne to so wa'annan yan kwamiti sun san aikin su kuwa da ba za su dakatar da shi ba da ba za su cire shi ba lokaci yayi ba za a yi masa magana a yi sallah ba mutane su tafi ga abun mai mahimmanci da yake gabansu ga abubuwa masu mahimmanci duk an ba su saboda mutum ɗaya ikon Allah ikon Allah sai isa ainihin jahilci ɗan uwan kafirci ne in dai za ka ci gaba da addini ba za ka je makaranta ba to ko haka za ka kare sai dai abun da yake muni so da kana wannan amana a aiki au mata'in ko aka ba mutum amanan wani kayan amfani sai al'adalu menene al'adalu ma'ana biyu kenan a can a ƙasa aka ce wasatun bai na tsarafai ne tsakiya shi ne adalci kada mutum ya tsaya kafin kada ya wuce gaba ina ina ina tsakiya shine inda shaɗan bai san ga mutum aure in ka tsaya a baya kai dashi ne in ka wuce gaban jama'a kai nashi ne amma ka tsaya na tsaka to fa lissafin sa ya da malmale to wannan shine adalci fa in mala li adil janibaini in ya karkata ɗayan ɓangarori guda biyu faƙada jara wa zalama wa lam shi ne can ice al'adalu ziddul jawri wal inhirafi bi naqasin aw ziyadati karkacewa da ragewa ko ƙarawa ni'imma ya'izukum ay ni'ima shai'un. tunda ma dinna shay'un ni'ma shay'un ya'idukum ay ya'murukum bihi da'ul amanati wanda shine bayar da amanori wal hukmu bil adali sauke amana yin hukunci da gaskiya ayata gaba ta nawa hamsin da tara Eh, wa ulul amri minkum ay ulul amri humul umara wal ulama da malamai shari'a min muslimi malamai malamai ne amma asali malamai suna malaman shari'a amma duk sauran tarkace ne sun dauki sunan mala kawai amma malamin shi ne malamin shari'a شريعة قوة تاتوك أكبر دا أفكار أكبر أكيدة أصغر معاملة مع أيك تنازعتم في شيء أي اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشيء من يد الفريق الآخر كون لنا فكرت إيه وني أبو أهن جماعة to tun da kuka famu ja in mm, sa in mm, sa farudduhu ila Allah wa rasuli ko ya rike nashi a koma ga Allah a koma ga manzon Allah ai ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa ahsanu ta'wila ai ahsanu aqibah wannan ita ce wanda akibar su zai yi albarka wanda suka maida abin su zuwa ga Allah alqur'ani suka maida rikita rikitan su zuwa ga sunan manzon Allah li'anna tawila shai. ma ulu ilaihi. abunda inda abun zai koma fi akhiril amri to wannan sune kalmomi da ake gani suna da bukatan wanda ainihin karatun kamar ina makale da su to tun aya hamsin da takwas zuwa da tara ma'anar ayatai da kenan rawa anna ayatul ula inna allaha ya'murukum an amanati al-amanati naharani mutataliyani na farko dai inna dinna huna li mujarrad ihtimami bil khabari kawai inna Allah ya murkum kawai dai an zo da ita ne don labarin na da mahimmanci tun da ana taukidi shakkan abu ake to wannan babu shakka aka kawo taukidi saboda kana don amintarwa dai kawai id mithlu hadha al-khabar la yatatarraqu ilayhi shakku shakka ba ta faɗo masa har da za a bukaci karfafa shi hatta yu'akkada li izalatihi لأنه إخبار عن إيجاد شيء يا لا بالي نعتمد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لا عن وجوده فهو خبر كالإنشاء يكي سي أبنك يتكي نبي تؤدوا الأداء مصدر adda ne wanne wasali ne kai shadda ce ko faduwa ko fata eh yawa shadda ce adda ainihin adda al-mukhaffafa amana ada ada al-amana al-mukhaffafa al-mustaghni anhu bil mudha'af wanda ada'u din ya wadatar mu da ba sai an ninka ɗaya harafin ba kamar yadda ya zo da shi a fili adda adda ainihin adda yu'addi ta'adiyatan idan awsala shay'a ila talabihi idan ya isar da wani abu zuwa ga inda ake neman sa wa yatajawwazu fihi wa yutlaqu ana takaitawa wa yutlaqu ala i'tirafi bi shay'i shi aini amsa abu ai amana ne wal wafa'u bihi da cikawa وذلك كقول الحق وتبليغ العلم الشرعي da isar da ilimin shari'a kada mai zauka kowanne mutum ainihin ilimin da ake magana ilimin in ana magana ilimin shari'a ake magana sauran kawai tarkacen guzurin ladan zama ne riban kafa ne tare da kaza amma asalin ilimi abinda ake magana shari'a tabligh ilmi a shari'a والمراد به هنا إيصال الشيء إلى صاحبه يسد أبو ضواميشي تو دي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات نزلت في شأن عثمان بن طلحة الهدبي آية تافوقني كان أكان lamarin usmanu dan talha alhajabi mai tsaro haitu kana miftahul ka'aba inda makullan ka'aba ke hannunsa shine komandan tsaron ka'aba usmanu bin talha indahu miftahul ka'abati indahu biwasfihi sadinan ainihin da siffansa shine mai hidima babban shugaban masu hidima fatalabahu rasulullahi lokacin fatawa makka annabi ya kira shi minhu ainihin sabihata yawmil fathi asubahi safiyar ranar fatawa makka fasalla da aka ba bashi bakulle ya shiga fasalla fil da rakatai wa kharaja فقال العباس رضي الله عنه أعطنيه يا رسول الله da ya fito daga ɗakin sai abbasu ya so ya yi gaisuwa ya ce dana ka bani su Allah ya saka ba rasulallah da ya jama'a bai na saƙayati don ya haɗa tsakanin ruwa shine tamkar ministan ba da ruwa ko kwamishinan ba da ruwa tun da ruwa na da muhimmanci. a kasan gaba da dukkan wani alhaji da zai sauka a makka to shi zai bashi ruwa duk wani ruwa da ake bukata a arfa da ruwan da ake bukata a mina da ruwan da ake nema a zamzam nan da ruwan da baki za su shi gaba ɗaya shi da amanan wadatar da mutane ruwa na hannun shi sau da kanan zai ba da ruwan nan ya kewaya ya ga e lalle ruwa ya wadata kowanne ba ko ya samu ruwa to shi aka ɗorawa amanan wannan ita a bashi biyu a bashi kuma banda wannan a bashi ma kwamishinan tsaro a haɗa suri guda ɗaya ko ministan tsaro shi ne wanda zai riƙe duk zai haɗa zai iya Mai na sakayati wasa danati tun da wannan bai musulunta ba shi ko haccan je madina ya musulunta kawai ya za a bar abu wani in ma ya musulunta yau ne kawo kawai fa ta'ala hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya wallati ba'daha fa qara'a annabi ya karanta ayan alan nasi wada'a usmana bin talha wa atahu al-miftah a ai ba abu biyu na ce nema ba dama yana da mukami da. sai ce to a ƙara masa biyu yanzu ba ba kullum an karɓe su daga nan sai ba da kuwa kai karatun ba na gefe can sun gane kokolon kamanta a ta samu shafe shafe ana karɓar makullin to yanzu an ce shugaban kasa ya karɓi makullin eh, wancan an ƙyale shi gefe guda ba karshen ta wani za a ba ba hmm? to ina kurda mazaji maza maza ce ya rasu lallai a bani wannan makullan mukami ne yau mukamin ciyarwa mukamin shayarwa mu mukamin da muke nema na tara kuɗi <laughs> eh, duk wani ifaɗan mukami da ake za ka yi an je an zagaye wajen kuɗi to muna da wayo wurin kuɗi amma ba mu da wayon ciyarwa ka ɗauka ka taimaki wani kana ga asara ce baka ba shi na kirki ba ma baka zo kana masa gori ya da ya karbi na kirki sai yanzu ba na san da shi wannan baka ga inda na kai ba nan ina na tsaya a'a ba nan na tsaya ba ba ba eh ba inda na tsaya gaira nan ibrata kaga kafin da ba akwai ba to na zo ayo ka bane na karanta kaga na wuce kuna ci da zuci ana ah, cewa ah. da ba da ya kamata ka hakura sai na gama tafsirin gaba ɗaya ka ce ba karanta na haruka ba shi wancan kafin a yi magana ya tafi ya farko tambaya ana karatun yana tambaya don haka an ce menene faiza karanahu summa inna alaina bayan in ana wa bi ma'anan ka shirya za ka ba ka tafi can kana lantari ba ka je can kana laifuwa ba kafin nan ka je kana abu na tsaye wannan bai gama ba ka shirya tambaya to wancan ma na gaba ba ka gane ba ka eh, tsaya kai shiru ka je tsab in ma lokaci ba ka je sai ka ga wani ya da wani in wannan da kaikai a cike sai ga na gaba ya warware mana bayan kullum abu daya la ya tagayyar wa la ya tabaddal saboda kana wannan mujawa yana da wancan mukamin sai yace a bashi wancan ma ai nasa mukamin bai ma kamata a kawo shi ba mu muka kawo shi saboda da yana da wani mukamin to amma yanzu yake da ma a haɗa masa da wannan mukamin kenan sai ga aya an ce kansa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati tunda makullana amana ne ka karba ya rasulullahi me ya masa da kayansa kaga adalci musulunci ba wulakanci ya zo yi ba kaga ai da bambancin idan aka ce ki kai hatta jam'iyyar ku idan wancan ya sauka ka ci zaɓe a kujerarsa sai kai wani bayan bita da kulli ko a ce baka wannan nake zane a rakan kujerancin cin tuwo sai wani ya zo sai ya ci kujerar daga cikin 'yan gidanku za ka ce na ɓannan gari kukan ma ba ta dakuwa yanzu jama'a gari hankalin kwai kwanta za a ci tobe daɗi za a sha miyar kuka lafiyayya za a surka muku da dunkulin mage da daddawa miyan kuka za ta yi daɗi kuma za ta dahu ba za a yi ta ba kamar lalle kama an kwaba lalle tutu za ta gyaru saboda kanan na baya sun cuce ku ma bari in bi shi in kamo shi tukunan gani kuka da ka sayo ta kaza ta nawa ka sayo saura kaza ina ka sa kudin kaza ina ka samu shi kaza ina ka samu shi amma musulunci da ai zo ai same shi yana rike da mukami aka duba tun da mukamin nan aiki dai shi ma musulmi ne aka ce to rike aikin ka ci gaba da aikinka ba a sauke ka aiki sai ka yi ɗan hali idan kana cikin aiki muddin aka yi abun da ba a iya ba a cin nasara to za a sauke ka ko aka samu wanda ifi ka gogewa wanda zai fi kyau shikenan sai a dakatar da shi a gaga bayan Allah sukan ce to menai aka dakatar da shi na yi sata ne ko na ci amana ne ko na yi kaza ce a ba daya mun samu wanda ya fi ka ƙarfin tafiyar da abin tunda da gani wane aikin wane ya fi naka sai ce to ka ga a duniya ban yi komai ba ba laifi ne ba an dakatar da ni ne saboda an samu wanda ya fi ni cancanta ba za a dakatar da kai ba ka kulla gaba da wanda ya dakatar da kai din da kuma wanda ya haukan kujerar naka Allah sarki har wani wai ce in aka cire wani aka tsora akan in aka cire shi aka sa wani akan kujera sallalle sai ya mutu shi wanda aka sa dace sai ikon Allah wato ga musulmai amma a riga sallahi ma da a riga ce kafircin suna tare wanda ita wanda ya hau kujera na halaka shi musulmi ne ba magana ya iya ko bai iya ba daidai nake ko ba daidai nake ba ni kujera ta ba zan sauka ba sai dai na mutu wani kafin ya sauka ba ya kara ɗansa kusa da wurin tana faɗowa sai ya nuna shi shaba ta musulunci yana rike da kujera don kujera da kaman ku a ce maka ministan tsaro ne a ministoci ministan tsaro ai babba ne dole ma a yi masa ko don wuta da take hannun shi don ko mai kuɗi na tsoron shi tunda in aka harbutsa aka yamutsa shi za a ce yi mana maganin wancan dama yana haƙe da shi mun tuna ya kaɓo shi ƙafa to shi ke rike da ce ce to ka ya Rasulallah! a bani wannan mukamin din in haɗa aka ce abdul amana ila ahliha to shi kenan sai buje can irin abin da kuke magana na alhajabi har na fasara shi ai mai tsaro gashin lamba na biyar alhajabi nisbatun ilal hijaba eh, yanzu waye shugaban wanke baki hmm? kai baban kamaru ya kwace bayan juyin mulki ba kwaya gudu da ya je mulki ya zai kore shi ya dawo ya kwaci ya ce mai ce ba ce bara bude su ma duk zan kore su na ce to in an kore su za ka fana a ciki zan taya ka a kore su amma za a fana a ciki ne ba ko sabulun dinga rikewa in na gama digawa in tafi in fito musu da sabulun da za a yi wanke ni ma an wanke bayi da ni to ana ce masu mai bai ko eh, mai tsaro dai wannan a fili yake alhajabi mai tsaro daga hijabi nisba ila hijaba til baiti ala gaida kiyafi sai na gaba sadina sadina as-sadinu al-khadimu lil baiti mai hidiman daki wato sai kana da martaba za ka kai a baka shugabancin shara ko shugabancin dole wa'annan mukamai a raba su ɓangare wannan shi ne ɓangaren wuta ke hannunsa duk wani jone-jone da za a yi duk wani makala-makala da za a yi a same shi in ko ya bari aka canza gabaki da to a fa an canza shi gaba daya a yanzu ba zai sake dawowa ba ba za ka yi irin na ƙungiyar mu ba in kana nan ka yi in ba ka nan ka tafi kiran sallah sai ka yi wata baka kira ba in ka dawo kana nan babban ladan ladan gidan wa ba ka nan ko tafiye tafiye kake za mu karɓi ladajin mu mu ba wa wanda yake nan tutur tutur yana nan in ka ga baka gan shi ba lalura ne to ko lalura tana halattar da abin ba yadda za a yi kila bai da lafiya ko tafiya ta dole ta kama shi amma ba wanda ya tafi galarinsa ba kila yana ma wasu ko ya tafi rigasa ko ya tafi har kallafa sannan kuma ran da ya dawo kowa masu kiran sallah na ne zai wuce zai kira sallah a ba nan ba ka nemi yadda za ka yi haka in aka baka sai an duba za ka iya zan iya za ka iya za ka iya to ka cancanta ka cauci gaba da yi ran da ba ka nan za ka aje saboda kana wannan shine sa'dinan al-khadimu lil baiti wa tusamma hadhihi al-mihna ana cewa wannan ake as-sadanatu to shikenan wannan abdu usmanu bin talha ana masa nisba al-hadabi mai tsaro shikenan mun kai karshe aka batsa wal miftah wa ghayyara anna al ibrata bi umar eh, eh, gairu kai gairu babu wan babu komai banda kuma cewa Fadi an sani annal ibrata bi umumil alfazi ba wai matsala ta tsaya a irin wannan muqabi ba kaɗai. tunda irin wannan kalma ta tattaro abubuwa da yawa a cikinta ta ƙunshi abubuwa saboda haka nan amma abin da ake lura ba dalilin sauka ba ana lura da ma'anan ne ma'anonin غير أن العبرة بأموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ولذا سبو دون فالآية في كل أمانة wannan aya ta tattaro duk wani amana wani aminci da aka baka abun amintarwa duk wata amana da aka baka ka tsare bai tsaya akan mukami ba bai tsaya akan kaza ba bai tsaya akan kaza ba amana fa'ala kulli mu'tamanin ya waje kan duk wanda aka bashi amana ala shay'in an yahfirahu ya tsare wannan abun kamar yadda ake neman abun wayar ahu ya kiyaye shi hatta yu addiyahu ila sahibihi fasila ce wal ayatu tatanawalu a bashi haka koma a ɗauko wancan na haruɗe wannan kullum mu'tama ne al wanda aka bashi amana idza lam yufarrit in bai yi sakaci ba wada'atil amanatu da aka ba shi ya halaka minhu fala na alaihi ijma'an tunda bai yi sakaci ba wanda ko a hannunsa ko nashi haka zai halaka to sannan kuma wannan kaga yi sa ayin aka ce maka hukuma aka zaɓi wani zai yi hukunci ba kowanne fake-fake ake ɗauka yi hukunci ba dole sai masanin harkoki masanin shige fice masanin mu'amaloli shi zai ce e wannan abu ba a yi sakaci ba zai yi tambayoyi zai yi kaza me yasa za ka ga mota ta fada ya ce da ganin wannan motan akwai sakaci kuna tafiya da direba in ka ga wani ya fada ya sai ka ji ya ce wannan faɗi wannan bacci ne baka ga motar ba baka ga mai motar ba ya aka ka gano bacci ne ce eh ga irin salansa ga irin salansa ga irin salansa shi ko na ai kaga daga inda ya taso ga inda ya taso wannan abun in an je an dawo bacci ne kuma da za a je a duba yau da gobe za a gano abun haka amma baka san komai ba kana zaune a cikin masallaci ko kana zaune a inda kake zaune ka zo a baka hukuncin mota ta fadi ka ce wannan zo ka yi hukunci a kai aka gaba za a baka ba sai masanin abu don ka fala zamana alaihi in dai babu gangance ciki ijma'an li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama la damana ala mu'tamani babu biya akan wanda aka bashi amana rawahu ad-darqutni wal ariyatu mu'addatu amma aro dawo da shi ake abun aro lalle ne a dawo da shi idan ka ari manjagara ka ari digan mutum ka ari fatanyan mutum ka ari addan mutum to ka da masa da kayansa mu kuma wannan abu yanzu ya zama mai wahala ko ku matasa ne kai har tsofaffin idan mutum ɗaukan maka diga in ya gama abin da yake sai a je ta can ni sau da dama digogina wannan ne zai gani ce ba ni rike ma ba ni rike ma shi ke na rasa inda take jama'a ina diga na a tabin dariya ina diga na a tabin dariya ke to ba komai haba na sai tawa yanzu eh? ana magana ai igiya nan ne ma da teburi nan na samu igiya na sa in ta ko hutawa zan yi ko wani abu zan yi zan ɗauka ban aje shi a ƙasan tace a wuya na ke sashi an yi bayan shi kamar shigar takobi za ta abu na a wuya so an ɗauke min an ɗauke min ko kwacewa ce cewa an yi ne uku hmm? ba ne? a ah, wannan kabari ai ba an ce karata min ba na ban ba karata ba balle aka ce da nauyi da abu da ya dame ka <laughs> da baki na kici na wuri ce teburin nan yayi dauyi ce to ka bari zan dinga dauka ni ni zan dinga dauka kai ka bari ce subhanallah eh a su su samu tasowa su ta hakinta ai ko maganan haƙƙi ake wa'in nan dai eh wa'annan da muka je aka buɗa a haba a nemo yanzu misali a ɗakko garmata a ɗakko garmaka ko kai da kake kullum a wurin allura za ka yi hukunci ce wannan garman daga waje a hannun maza take ba a wasa garma ƙasa ke wasa ta ƙarfi ke wasa ta ka caka ka bankara ka caka ka bankara sai ka ga ta yi tsini ɗan ƙaramin kututtu zai ka share shi amma duba gare manin su wannan ai hukunci eh me yace <laughs> aba alaji ka bari ka bar wannan magana ne ya rago yanzu idan za mu yi dan shekara abin da dan shekara arba'in ya yi za mu yi shi sai dai fi mu da kwakwazo ko ya riga ka zuwa ai ba gudu ne ba ballantana gudun ma a daɗe ana yi ai za a gano sabon kamu in a farko ka yi gudun sai a bakka sai a ƙarshe haka wal ariyatu mu'addatu dawo da ita ke kawo ta ake aidan li hadithi khutbatul wada kamar yadda hadithin hudu ban kwada ya zo al ariyatu mu'addatu wal min da tun? minha ha eh, abu mai kama da nan ganaye amma ba shi ba idan aka dabba ta aihu sai a baka ita ka sha nono idan ta yayi sai gina dama da ka dawo kamar da masu tafajiyar su kiyon da kake wannan abincin da kake a jikin saniyar za ka samu ladan kiwo hannunki sai ka ci riba ba ganin idan saniya ta aihu a gidan gaba da ita ke tefani da ita ke abu da ita ake kaza wannan nono in an haɗa an surfa shi ma'ana an kaɗa shi an cire man nono ga tsala a wuce da shi a a sayar da shi a sayar da man ƙarshenta a auno gari a sayo daddawa a sayo citta a sayo fari har da ɗan nama za a sayo ka gida a ce kaga nono ne ya ba ku shi amma wai ba wahe wanda ya sani wanda bai sani ban ya ga ta ga za ta wuce abin da ai dan shin ya nono ma bai sani ba ina ruwan gaho hmm? ban ji ba a to a nan gana yake nan amma wancan nan gana ba naki ne ba wancan nasu ba naki ba ne ba nono aka ba shi ya sha amma nan gana ya dan shiri nan eh, eh. ko shiru kawai sannan ya wuce ilimi ya wuce naku ne masu shanu ne masu shanu ke magana da juna masu shanu aka ce ta ga wanda bai da saniya ba dole shuru ba hmm. ila fahibihi da Allah ya sama eh, san kan abun din da kira an saniya ta ta aihu in baka ka sha nono amma wannan gana zan baka wani nonon zan baka kai min kiwon taron da ta yaye ka damun wuna. ka jira kuma ta sake aihuwa hmm? bai amma to ba za a ba shi baya ba arziki ne gashi nan kwance mutane na ci da shi na sha da shi wani na na yana mutuwa gashi na kallon shi zai ka zai mace bai san wani abu bayan banda yanka ta in an magana a yanka ake nama an magana a yanka ake nama ce ba ka san amfani ta bane bai za ka ke a yanka to shi in ba yanka aka yi baya da zai hatta addiyahu ila sahibihi a na kuma mota mana na gama shi ban gama shi ba ku. ana maganan hadisin eh, mai yake da sunan ajin eh, ban kwana ku, ko an gama shi minha ne yi magana to. waddainu maqdiyu bashi abun biya ne don wani in ya ci bashinka mana ya ɗauka kyauta ka bashi wato ka rasa kuma almajiri ma duk wanda ka ji bashinsa sai ka biya shi lahira kuma har ka mutu da bashin wani a ka kana mutuwa ana rataya ya ba abin da zai karɓe ka daga wannan rataya in ka biya ko dange suka biya maka ya'ya masu albarka da suke bayanka su duba bashin su biya to kai ma baka ma ko rubuta ba me za a biya ka baka cikin azabarka wazza'imu garimu mai beli biya zai don ka tsaya wa wane ya tsere to za ka biya saboda kanan hisa ai ba ka tsaya wa abu ana gaya mutane sai ka ga suna ganin kamar akwai nau'in takurawa ai ai tsanani ai abun ba zai kama ga haka ba yo ai imo imo ne tafi mutum nawa suka tsere imo imo dole mutum da kake hulɗa da shi a masallaci lalle ka san garin ya ya ce ma ina gari kaza alali kila zama i a garin yan garin suka san shi kana zuwa garin ka nemi ina mahaifinsa ina mahaifiyarsa ina dangi dangin kaza dangi kaza wai wannan dan uwanku ne ka bar wa'annan ka manta kana zaune a garin ka samu wa'ancan ce wai wai eh, gidan su ne akwai wani mutum wa ne eh, ya tafi yawon duniya yana can a Kaduna an ce ko ina karatu ne ko ina menene dai tun dai da ita fi bai dawo ba ka gama ji tukuna to shi kenan ka zo kai hulɗa da shi ina fatula yawa ya shiga inda shiga dama ka san gado sai ji a nemo amma in ba haka ba sai ku zana wani tsaya min ke gaskiya ban san ka ba an matsala ne na kuɗin in ina da kuɗin ga kuɗin ya kabiya amma ba ni da shi don haka ba zan tsaya ma ba ban sa hannu ban san inda za a samu ka ba mutum ne ina cewa shi igala ne shi igala ne karshen ta ma ba igala ba ne ba ko abdulsalam can ba da yi igala ma ba su san shi ba ko kalma ɗaya bai sani ba na igalanci amma yana bugan kirji igala igala igala karshe in ka je ka dawo ba igala ba ne ba a ina yi bai iya ba سوف يؤدي إلى صاحبه موتما رواه الدار قطني او الارية مؤدات منيش لحديث خطبة الوداع الارية مؤدات والمنهة مردودة والدين مقضي والضعيم غارم أي ما انا ضامن to shi kenan sai ɗorawa yanzu ayan ɗungurungum ɗinta ta tanawalu hukamul musulmi na awwalan ta taɓo ta tattaro ta shafo masu hukuncin musulmai inna allaha ya'murukum ba an tu'addul manati ila ahliha fa idha hakamtum bayna an an tahkumu bil 'adl to wannan ta taɓo masu hukunci kai tsaye ila aliya wa za wa eh, bil adl an takum bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira to ayan dai wanda za su shigo cikin ayan nan a farko raƙamul awwal a rabu da saukar ayan al-ibratu bi umumil alfazi malaman malaman shari'a malaman musulunci malaman musulunci akwai nauyi akan Awwalar, biƙa ri na titi. Wa idan haƙantun baina na fi an tahakumu bil'ad. A ladai, Huwar Kiristo, wanda shi ne yin gaskiya, waɗai ɗul jawo Wa ma'anahu ma'anan abinda ake nufi a dungule? isalul lalu ila Mustahakeha. Isar da haƙuki ga wa'anda suka cancanci haki. Ba da gaskiya. gama abota gaskiyar min afaradin ri'aya wa ta ta'ala inna allaha ya ya'idukum bi to tunda aya ce ba a tsakiya ne sai mu dube ta ni'ima ne sai aka shigar da ita cikin ma daga ni'ima da ma sai aka auna man sai ta koma shadda ni'imma aka rubuta guda ɗaya wa kutibat ma'aha ma ba'da eh, ko wa kutiba ma'aha ma ba'da ma eh, ba'da ka ne imma ma wa kutibat ko ma'aha ma aka rubuta ma bayanta ni'ima din aka rubuta ma a bayanta ba da kasirin bayan kasiran ai ni'im ni'ima sai ga mata zo bi kasar la'aini ni'ima wa taskini mi miha ni'im aka daure ta ni'ima ɗin. wa idgamiha fi ma aka cusa ta cikin ma ya zama ni'ima da zaka kwance su zaka rubuta ni'ima ma ainihin fima hiya imma matin nan ta zama mausula ma'anan allazi au nakira mausufa ko mai ba ta sifa au nakiratan tamma wa amma aljumlatu ba'daha na'imma fahiya tajri bi hasabi ma yunasibu ma'ana ma duk abin da ya shafi ma ya shafe ta shikenan dai inna allaha ni'ma ya'izukum bihi ay yuridu anna amrahu ta'ala ummatal islami lalle umurnin Allah tabaraka wa ta'ala al'umman musulmai hukaban suke wa mahkumina an ba su umarni bi ada'il amanati su ba da amana abu da aka ba su wal hukmu bil adali huwa shay'un hasanu wani abu ne mai kyau wa huwa kadhalika iz qiwamul hayatil karima majinginan rayuwa mai mutunci in dai rayuwa ce ta jin daɗi rayuwa ta mutunci rayuwa ta karamci rayuwa ta nutsuwa huwan nahudu bi ada'il amanati ne ba da amanoni a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa kabala an yaji faraku bi da'il amanati wal hukumi bil adali da yin hukunci da adalci wannan shine qiwamul hayati daga inda ba a yin adalci to rayuwa ku ta rushe kaga ai san muka shiga inda muka yi komai ya kwance komai watsa yake don me ba adalci adalcin ka na rakka wa qawluhu ta'ala inna allaha kana sabi'an basira fihi alhasu anan akwai kwadaitarwa alal ma'muri bihi akan abubuwan da aka yi umarni da shi bi ijadi malakati muraqabatillahi a samar da ainihin mallakan kiyayar Allah mutum ya sama wa kansa ya mallaka wa kansa kiyayar Allah a ko ina yake tunani yake yi ittaqillaha haythu ma kuntum ya zama kana tsare dokokin Allah duk abun da za ka yi kana kallon Allah in ka kasa kallon Allah to ka ɗauka Allah na kallon ka in za ka sayar in za ka sayar Allah na kallon ka in za ka yi leburanci Allah na kallon ka idan za ka ba da aiki Allah na kallon ka shin har zuciyarka haka yake in kuma haka ba to kwata ya zo a samu a samu malakan sabawa da muraqaban Allah ta'ala fi nafsi fa inna man zakara anna Allah ta'ala yasma'u ai duk wanda ito na Allah na jin sa kai zai tsare harshen sa kaga da bai sha wahalan muhasaba ba to hanyar da zaka bi ka rage hanyar da zaka bi ka dinga kidin daga magananka har ka san me kai ka samu malaka domin Allah na jinka sai ka kiyaye wannan yasma'u aqwalahu wa yubsiru a'malahu kaga wanda ya samu wannan yayi aiki da wannan siffa ta Allah guda biyu ha istiqama zai miƙe zai samu istiqama ainihin fi qaulihi a maganganunsa fallam yakzib tunda ya san Allah na jinsa wafi amalihi haka nan zai yi ikhlasi a aikinsa falam ya farrata ba zai sakaci ba shi sa ka samu masu imani ba ka samu wanda suka yi larabci ba ka samu wanda suka karanta addini masu imani sai ka zuba a makaranta ka tafi ka basu ko hira da junansu ba za su yi ba amma ka samu marasa imani ah, a ajin ya duba ba kwaye da koyasa ya fara kallon inda ya wata dirama inda ya tsaya maza ku ci gaba da bita suna ta tsaye shi ko yana danna wayansa ga irin wannan malami da aka same shi ina haka ko sanarwa kai kai kai ka rubuto min cewar wani ka same shi ina kallon waya aji ni ko zan tabbatar in makaranta za a rufe ta to a rufe ta in dai ba mu samu ba sai wanda yake buga waya a aji sai wanda yake kallo a aji kawai kawo min ai ka ga isa shi gabani na baku ba shiga cikin wani ba ka je ka gaya wani ban sa ma wani mutum a tsakiya ba bayan ka gani sai ka gaya masa don ka je ka gaya masa ci a kyale haka ta a bari malam yanzu ku laifi kai ne in kuma ka sake na kama to ka san ko dama ba abin da zai hana hukunta ka kai zan canza ba har na san ina da mai taka wanda ya fi ka an kaga na barka to ba ni da wanda ya fi ka ne irin ka ne duka kada a waye gari an sai da kare don tsuguno don yawan tsuguno kare aka sai da shi sai aka sayo biyu yaya tsuguno kaga an sake sayo tsuguno to dole ka duba ce ce kai wannan wanda za ka fa ko nan kada fa ka je ka ko wanda ya fi jiya amma wani don in an tsaya makaranta za ta tsaya kuma sai a rufe ta kawai kai iyayen yara ku ya kuri ga sauran canjin ku ku je wata makarantar ku sa ya'yanku ba zan iya ba ne makaranta ta gaba ba za ta iya ba to daga nan ku kai ƴaƴanku wata makaranta akwai masu kokari ku je ku kai can amma ni ba zan iya ba saboda dai tun da za a zo a yi hisabi gobe kiyama to ko in za a yi hisabi ai ka gani don ka ban sa wani ba kowaye shi ya zama kuwa gan shi da waya yana yana ana karatu yana rike da wayansa yana danne danne sa kuka ga haka ha ku zo ku faɗa min in ba ku zo kun faɗa min ba na barranta na kukuta a wurin Allah Allah ka yi musu hisabi gobe kiyama kai ka san yadda za ka yi da su na riga na ba su wuka da nama suka yin aiki da shi suka haɗa baki da masu ɓanna falam ya faru hada ma dallat alaihi al'ayatul ula wal والخمسون ay آية تاي البركة duk da aka tattabawa aka yi aka tsallake idan ka je kana nazari kana neman yadda za ka yi aiki da ita babu shakka za ka ga abubuwan da za ka ɗora a aikinka da abubuwan da a caɓan da kake ciki kasuwanka ne a'a aiki ne kake yi wani ka buɗe wata ma'aikatar kasa, a makaranta kake da ita a menene kake da ita za ka yi amfani da wannan amma ayatu saniya التاسعة والخمسون Fa'inallaha ta'ala nan ma a mara wula ta umaril musulmi na. Lokacin da ya umurce shugabannin musulmai biya a da'ilawa mana da. A Latifiya, hukun nan, haƙƙoƙin talakawa. Ba muƙamai ba kaɗai ba? Shugabanni. Haƙƙoƙin talakawa ku bayar da su. kada ku sa ido kana zaune kana kallon an raba arzikin ƙasan a samu hannu ƙasa wasu 'yan tsirari wadda kuwa aikin baya zuwa ka ɗauka kai kuma ka sa hannu a basu a'a za ka je inda yi zafi kada ka yi zaton kuɗin nan sun ɓata za ka biya su a lahira idan ba ka da abun da za ka biya ba da yawa sai a dinga ɗebo zunuban talakawa ana ɗora ma a dinga ɗebo zunuban talakawa ana ɗora maka a ƙarshe zunubin nan ya lulluɓa ka ya lulluɓe ka kawai a ɗauka a jefa a jahannama ka dinga ci ka dinga ci ai yadda ake neman shugabanci ya nuna ma ba Allah ake nufi ba ko masu neman shugabancin nan ba su sani ba ne ba amma in banda ba don haka ba bai ka je ka rungume wannan bala'i ka rungume wannan ba dakalar. ai ba ma kai ba mai taimaka maka ka shiga wannan wurin in ka yarfowa mutum fa ka je ka taimaka masa ce ya aka yi ma haka wannan wurin din a su ne suka ce na cancanta su waye ce Allah ka fi ni sabi wani ya jefa min ƙuri'a wani ya jefa min ƙuri'a ya yadda na cancanta ka san ku dole a sake kira uku to kai me ka gani a tare da shi har ka ɗora shi shi ni dai ban sani ba ya ba ni dubu hamsin na ce mutumin kirki ne ya zo ya gaishe ne ya ba ni dubu goma na ce mutumin kirki ne ya ba wa iyalai na tura ne <laughs> matsayaci malamin islamiyya ma indomi taliya aka kawo masa kawai da alkawari na ƙarya shi ke na ya tattara masa to wannan abu fa jihadi ne fi sabilillah ke ikon Allah wannan na jihadi idan kuka bari aka bari aka aikata kama ku da Allah oh oh ko kuma ba ba ce ga Sa'ad bin Abi Waqqas Aliyu da Muawiya suna fada da juna ke ba zai yi ba me kai ne kike ba zai yi ba wannan ya zo kira shi ce ba na yi wancan ya zo kira shi aka ce ba na yi talakawa suka haɗu suka ce a gaskiya shugabancin na kai ne kaɗai za a ɗora ko a yadda mu ka fito kawai mun sallama ma ya ce ba na yi ya koma wajen dabbobinsa in kawai ya koma gidansa can eh, na daji ya koma bukkasa haƙoƙar ra'iyya. wa bil hukmi bainahum bil adal kuma da yin hukunci tsakaninsu da adalci nan na fara magana na tsaya da ita zan maimaita mana larabcin kawai inna Allah ta'ala lamma amara wulata umuril muslimina bi ada'il amanati allati hiya huququr ra'iyya amanati wa bil hukmi bainahum bil adali yi musu hukunci da adalci amana ne da gabanni, dole ka yi musu hukunci da littafin Allah ka yi musu hukunci da sunan manzan Allah bi adali ainihin amarar mu'mini al-maula ainihin maula alaihim bi ta'atihi nan amarar mu'mini al-maula al-maula amarar na Allah sai umarni mummunai maula alaihim bi ta'atihi sai masa da wa ta'ati rasulihi أولا ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وانا قد أعطيه وأولي الأمر منكم شين النبي والطاعة لأولي الأمر مقيدة bin shugabanni da baibaye take bima kana ma'rufan lish-shar'i abunda yake an san shi a shar'ance amma fi ghairil ma'rufi amma abunda ba a san shi ba fala ta'ata fil ikhtiyar babu da a wajen mutum ya zaba ba ya zabi wancan baka san shi ba babu li hadisi innama ta'a fil ma'rufi wala ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول fa huwa amun wannan magana ne gamamme lil wulati war ra'iyati ga shugabanni ga tadda talakawa fa mata hasala khilafun duk lokacin da aka samu sabani fi amrin min umuri dini na harkokin addini wa duniya ko al'amari daga cikin lamuran duniya wajabarattu zalika ila kitabillah lalle ne a mayar da wannan zuwa littafin Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa bima ma. da da qur'ani da hadisi suka yi hukunci fihi wajaba qabuluhu hulwan dacewa aka yi mai dadi kana aw murran kafin a shiga qauluhu ga kitabullahi can وذلك يستلزم الرد إلى العلماء الفقهاء wannan ya waje ba a mayar da lamari zuwa ga malaman shari'a malaman shari'a wanda ba su san shari'a ba ba za su iya maka hukunci ba idh humul ladina ya'rifuna al-ahkama su ne suke sanin hukunce hukunce wa yuhsinuna istinbataha suke iya tsamo hukuncin min al-kitabi was sunnah an ce ba malaman luga ba ba malaman hadisi ba ba malaman kaza ba daga ga mutane suna damu to ya za ya sa ku idan ana son masu tsamo hukunci daidai masu tantance to sai dai malaman shari'a man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din kada ka zana an ka ni ba littafin da ba zan iya fassara ba eh za ka fassara ba ka san me ake so a ce ba ka san inda za a je ba kuma ba ka san yadda za ka fa'idanta da lamarin ba sau murran shi kenan an koma ciki ko wa ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fihi anna al imana imani yastalzimu al id'ana li qada'i allah yana lizimtar da ba da kai ga shari'ar Allah abunda Allah ya hukunta za a karbe shi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yufidu yana ba da fa'idan anna raddal umuri almutanazi'i mayar da al'amuran da aka yi saɓani fiha ila gairi shar'i ba qadihum wannan yana suka fi imanin mu'min a dauki abu a mayar da shi ba shari'a ba wa qawluhu zalika khairu wa ahsanu ta'wila yuridu zalika raddu mayar da abu ga Allah ar-ruju'u bil masaili mayar da matsaloli wal qadaya da matsaloli al muktalafi fiha da aka yi ilal kitabi wasu sunna huwa khairu halan wa ma'alan ko shine fiyayye halan yanzu da nan gaba lima fihi min qata'in nizai saboda akwai yanke rikici wasairi bil ummati muttahida da tafiyar da al'umma a haɗe mutahabba muta'awida don ba ra'ayin wanda aka bi hukuncin Allah aka bi hidayatul ayatai ne ba za a bi hukuncin a ƙi hukuncin Allah saboda wane na kai a'a hidayatul ayatai ne na ɗaya dai mun ga wujubu raddil amanati ba'da muhafazati alaiha mayar da amana bayan tsare amana na biyu wujubul adali fil hukumi wajabcin a yi gaskiya a yi adalci a hukunci wa hurmatul haifi da harancin zalunci wal jauri fihi na uku wujubu ta'atillahi wa ta'atir rasuli wajabcin da'a ga Allah da'a ga manzon Allah wa wulatil muslimina min hukkabin wa ulama'in fuqaha da malaman shari'a akwai na tun daga fasila can cewa kala sahal abdullahi la ya yazalu nasu bi khairi mutane ba za su gushe ba suna cikin albarka ma azzama sultana muddin suna darajanta sarki wal ulama ulama shari'a amma har mutane suka tozartar da sarki suka tozartar da malaman addini haya gida tashin kiyama yanzu sai aka tozartar da sarakunan ba tare da an gaya mana ma an tozarta su ba an cire sarakuna gaba daya daga tsarin mulki ba su da kowa ba su da komai to ina malamai a'a malamai ku dai je ku roƙa ku ci abinci amma ba wai don ana amfani da wani naku ba hatta an ga mutum ya iya siyasa ya iya kawo jama'a ya ce sai ya kirkiri mukamin da babu an baka matsayin mai tsawatar da mai ba da shawara shi kenan a baka albashi a dako mota a baka a dako ɗan sanda a baka kai ma hukuma ne <laughs> isa irin wannan matsayin idan ka tafi ko azan da aka bata da kai ba a fake ɗora wani a kai dama can ba matsayi ne ba mai tsawatarwa mai ba da shawara shi ne zai saita shi ya faɗi gaskiya ba a yi da ku malaman addini kwata-kwata ba abin da ake yi da ku ba ga jin wani da wani da yi matsawai shi malamin malamin mulki na ke ya shugaban ne ku haɗa kai ku tsaya wuri guda da idan ba ku haɗa kai ba za ku jefa ƙasar nan a halaka haɗa siyasa da ya kalli ce au ta yanzu ashe ma ku ne yan siyasa mu yan kallo ne mu yanzu kallon muke kenan sai abin da kuka ce a siyasa ko za ku ɗora mu ko za ku hana mu kiri-kiri haka ya faɗi bayan ya gama faɗin wannan maganan ba ta yi masa babbari ya radde mai ƙarfi ya ce ko kun haɗa kanku sai za ka ce mu haɗa kanmu ya dinga wani tonon filili ce ka gani nan ni ba ɗan izala ba ne ba ni ɗan ɗarika ne na tijjariya amma tun da za a yi harkan addini nake na ɗauki nauyin ku ku zo ku yi mitin kwanan ku kaza kuna mitin ina ɗaukar nauyi ku haɗa kai kun haɗa kan ku rana maganin wai? sai ta yawa kan amma ba magana mai zafi ke to yanzu ma dai ashe ku ne yan siyasa mu mun koma yan kallo ashe siyasan wani mukami ne ba kowa zai yi magana a matsayin siyasa ba sai dan siyasa Sauran mutane kawai wata tuka ce wani kuda ne mai su biyan sun yamma mamma ai amfani da kuwa ci zaɓi amma la mahalla laku min al-kalam aw min al-amri la mahalla laku min al-amri duk wani abu na ku zo ku gani ba a ko neman shawaran ku sai dai ka je cikin suna ba da ta ah, amma nan kai ma ka babu laifi babu laifi shigo ai kafin ba abun da za mu yi ba da malamai ba ko ɗaya tarun da du'a'i in an gama yi roƙon Allah ya sawa abun albarka Allah sa a ce nasara in an tashi a lisafta tsaka daga cikin manyan 'yan siyasa alali ba ka da mahalli saboda haka nan muddin ana bin sarakunan musulunci ana bin malaman addinin musulunci to abu zai yi kyau muddin ko aka soke sarakuna aka soke malaman addini to komai ya rushe duk inda ka ta kai aka raba aka koya wa malaman zakin sarakuna aka koya wa wane ne din duk a gama malmalawa kun kuka malmala wannan kun malmala kanku da ma za ku koma ku nemo ku haɗa kawunan kuɗin ko da malaman da masu mulkin ainihin ku gyara na gyarawa kusan inda za ku fito wa wannan duniya ko kwa taimaka mana mu samu mafuta. amma in ba haka ba to abubuwa na nan na taɗe na jabargwale ba mu da ta cewa ya gace mu koma gefe mu karantar da al'umma musulunci ko zo ku karanta musulunci tun da yanzu ga halin da ake ciki da Allah za ku zo zamanin da za a bukace ku ku zo kyauta ba biyar duk wani abu da ka sani na karatu za a koya maka shi kyauta ba biyar ba magana hatta ma an ma raba neman taimako ma da taimakon masallaci gaba daya an raba shi yanzu za mu taimaki neman taimakon masallaci daban za a yi shi kada a waye gari wurin karatu ana shayi a a cikin taimakon da ake nan ake ɗiba wa malam nan ake kaza kaza na ake to ba a ma neman taimakon in abu ya tashi ga yashin nan muna son mu kwaba shi da sumunti magina sun ce zai ci buhu kaza to ku kawo buhunan in mutum ɗaya ɗauki nauyi shi kenan wani kai riƙe nasa in wani tashi ce mene da kuke so a yi muna son a dandaɓe mana na ce to zan dandaɓe to dandaɓe amma muna da injiniyan mu da zai zo ga yadda zaka dandaɓe saboda muna son kai mana dandaɓa mai kyau in ka ba za ka mana mai kyau ba ka ba mu ina mu so da kana haka kawai shi fi sauki amma wani abu na addini malam ka daina ma cutar da kanka kana wahalar da kanka ko za dai ko za dai a da yi amfani da kai a cin abin da ake nema saboda da nan wa'annan haka na karanta na haru kowa ina cike ko ina magana ainihin la yazalu nasu bi khairin ma'adda musulta sultana wal ulama'a fa in azzamu hadaini wannan sarakunan nan na musulunci da wayannan malaman na addinin musulunci aslaha Allahu duniyahu tai ga ba kwa ganewa da kuna gane da na ga wani na fama haka <laughs> ba kwa ganewa hira kawai kuka zo yi ai ko ka fayansa ka na yi ba ku san inda aka taso ba ku san inda za a ba kai subhanallah ana watsar da karatu inda ba amfani sama ba mamaki da Allah wasu na can gefe suna ganewa hmm? kamata me ya mafita jama'a wannan ita ce mafita ta ce mafita fa in azzabu ba yake da suna ba azzamu ba da ko la zalun nasu bi khairi ما عظم السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم tunda gyaran a hannun Allah yake yanzu sai ka wanda ce to ya za mu yi to ya za mu yi subhanallahi sai yanzu baka gane ba zauna nan wa ukhrahum lahira ma za ta samu wa idan takaffu idan aka raina wa'annan sarakuna aka raina malaman addini aka koma Hausawa ta mala ba ka wuce amin sun da malami addini a wurin Bahaushe duk wani na malamin addini gaba ɗaya taimakonsa da agajinsa da fa'idarsa da mene iyakaci ya ce amin. Kiyanan iyakacin yayyar. don ka ba a komai da shi ba a komai da shi kuma bugu da ƙari shi bai ma san ba a komai da shi ba gani ike da shi ake girkin duniya da shi ake ce da shi ake rabawa kuma komai da kasar ba a yi da shi wa ukhrahum wa inista istakhaffu ba bayazaini fasadat shi saura ina ji ko ko ko na yan kala kaso ne za a ce ba za a fasara ba sai an ba da sadaka subhanallah ya zambillah duniya za ta wargaje kasuwanci ne ku to zai wargaje mulki ne ku to zai wargaje noma ne zai wargaje kiyo ne zai fantsale shutin kifi ne zai damalmale shi muke ta ji kalma da kalma tun da malamin addini bai da kima sarakuna ba su da kima shikenan ba ma wai ɗan ƙaramin kima ne ba yanzu a ce to wani sarki zai ce to ni gaskiya tun da yake ne zan yi kima a yanzu ko ka tashi za ka yi kima an soke fa kima daga sama mm. an haɗa ga da talakawa su zage ka su ɓata ka wani shugaban malamai na wata na wata jaha ya zo dan ya same ni tun daga da da yake da ma mutum ina ne ina wani ya zo masallaci na can an ce ya zo ga masauki ya ki ya zo na ya ga yara na ta ya zauna a cikin su <laughs> ya tuna wa wannan ya tuna wa wancan wancan ya zo kaza a ah, yara suka gara ma malami ne wanda ya zo ni ma biya min nan ni ma biya kafin a jima ya kafa majalisa sai ne ban ganshi ba sai da daddare da daddare ke ai tun da rana na zo na wasu yara na shi ke nan sai na sauka auren su ba auren ka ba kai na zo ne ma amma na samu wasu sai to haka to shi ke ban labari ainihin eh, sarki ya yi wa malami intabiyu ya cancanci limanci ya naɗa shi limamin juma'a ya je sallar juma'an ciyaman ya kulle shi ba na jin gwamna ne mace a man da ya kulle shi tashin hankali to ina sarauta a ta yi kaga su sun san kansu sun san iya matsayinsu zai yi suna sanai malami eh, bai da bukari to ai shi kenan wa ukurahum wa in in sakafu bi hadaini fasadat dunyahum وأفراهم شكنا أكت علماء فقهاء من حكام وعلماء فقهاء لأن طاعة الرسول سبود طاعة من جاء النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الوالي من طاعة الرسول طاعة وقمنا ko shugaba majibinci wani da'a ne ga manzon Allah li hadisi man ata'ani faqad ata Allah kaga yanzu akwai irin wani abu wani to ba zan ce masa wasan kwaikwayo ba sai zan ce shiri ne wai idan mutum ya je yana koyarwa a makarantun nan sai ce to ni ba zan bi kowa ba sai malam malam ya saka aiki don haka wannan abun ba malam ne yake ba ba zai yi ba wai wanda ke shugabancinsa ba zai shugabance shi ba shi kawai in ba malam ya faɗi ba ba zai yi ba sai ba malam ne ya ɗauke malam ne ya ɗauke na ce au na yi kuskure ni ne da kuskure kamata a yi idan na ɗora mutum in kira ku kai masa mu baya shi kamata in yi to ai kun san mu ma a caɓa ne ma a caɓan abun ne na riga na naɗa amma in na naɗa na nada na an da ainihin joga to abu sai ba zai masa mu baya ka za ka rantsa da alkawalin Allah wai mai sunansa ne mana hakikar harun alkawalin Allah haruna zan maka da'a akan alqur'ani da sunnan manzon Allah da aikace-aikacen algarkawi in bai saba shari'a ba in ka faɓa wa Allah ko ka faɓa wa manzon Allah ko sa ka faɓa aikace aikacen da algarkawi ya tsara bai saba wa Allah ba ba zan maka da'a ba ta wanda za ka zana ka ce kai algarkawi kake wa da'a Allah ne ni na zaune ni na san abin da ake a wurin ga wakili nan kuma sannan har mutum yace ba zai maka da'a ba rubuto min shi wane ya ce zan yi kaza yake ba zai ba na me zaka bance ka faɗa da shi ba bance ka kama shi ba ka ce yi kaza a kar ka kama shi rubuto min shi ka ce wane na fashi kaza yaƙi na ce bar kaza yaƙi bari shikenan zan canza maka shi hatta canje canjen da kuke suka wai ka in kore ka ne gaba daya sai mayar da kai ɗauke ka daga can kai ka tankila wannan ne ba za ka yi da'a ba to za ka yi wancan da'a shi ba ba za ka matsa ba to ilal baiti kila sake lallakan ka in kana da ɗan wani kwali mai karin ke to da nan mu zauna da kai tun da wannan duk sun fi ka zo ka aiki a gaba nan in kuma ya zama ba dama lalai ah, ko koma gida ta babu ba kana nan ka zo mai karatu tare mu sallah tare mu ci gaba da aiki tare mu je gona tare aiki ne ba za ka iya yi ba zan kuma dakatar da kai akan haka tabbas ka ji da wai ko kana da wani mukami ko kana da wani menene idan ka sabawa wannan wakilin da na sani ka sabawa yadda zan hukunta ka ka saba min daidai shine ka saba wannan wakili Allah daga dauka kana koyarwa a makaranta ka ja karkashi na kake ba karkashi na kake ba karkashin shugaban ka na nan makarantan kake shi ita am abaita wani ba zai zauna asibiti ba ce ni karkashi na yake baya karkashin shugaba sau da kana in banda ba don ne ba ba zai aiki a asibitin ba sai sallame shi ka ɗauko wanda zai maka aiki wanda za ka sa shi ya yi wanda in ka hana shi nu ni abun da nake nema a gare kan ga asibiti na tafiya asibiti na annashuwa asibiti na komai duk wani mai jijjiwa take shi in baka take shi ba ka ci amana ka ci amana Allah ka ci amana manzon Allah nima wanda ya tattalo ko ka ci amana ta sarrafa shi kawai in ta ɗauro ka sarrafa wannan ka sarrafa wannan suka watsa yanke to a rufe asibiti a rufe shi ba mu cancanta yi ba muka faru tsarin da muka tsara bai tsaru ba duk wanda duk aka duba kai masa kuma gashi akan gaskiya ne ya ki ma aiki kaza ko ya ma latti ko ka fashi aiki ya ki ko ka ce masa idai na zama wurin hira ya ki na zama ko ka ce menene kaza ya zo ya tattara rekord kaza ya ki ko ka ce ya aikata kaza kan sunan shi kawai kana kawo hannu zansa ka bashi in ya ki zuwa ya ki daina zuwa mu yabo masa yan sanda za su kore ka tun da wuri ba naka ne ba to so da kana in aka nada shugaba wannan shugaba da duk inda aka fa shugaba yana da muhimmanci ba dama ka ce shi din banza shi din wofi bai isa ba wallahi ah wallahi ya isa dani da kai ga wanda zai kafara kin gaba da yi masa haka ya rubuto ya kawo ka gani ni zan yi saffa kafara ko kai sallama ka dai ka fa sani banda alaka da kai a komai addini hada mu daga inda ka saba addini mun bata ba ka da wani matsayi a wuri na in ba na addini ba addini ya hada mu to ya zan ba za ka bar abubuwa su tafi yadda ya kamata ba a je mana faqad ata Allah wanda ya sa'a wa shugaban ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a abiri faqad ta'ani duk wanda ya bi shugaban da na dora to in yayi wa da'a wa man asani faqad Allah kana iya kawo kukansa yayi kaza ya kaza sai a duba abin kukan yi wa za a duba gani a kai yayi ne ya kake yin kaza sai aka tadda abin da kake ba daidai ne ba a to kai kuma za a maka zan maka hukunci kana iya kawo kuka amma kai masa da'a tukuna kafin ka kawo kukansa yanzu ba kai masa da'a ka zo an cuce ka kaza ka zo an maka kaza ka zo an maka kaza zan saurare ka ba zan bari ya ci gaba da cutar ka ba hmm. ai kawo min karashi ce za ka yi yanzu baka gani ba mutum na kuka kawo kara na ce da su ba akwai wani ba mai zafin nama in ya tashi in ya bi kunyansa sai cula ya wuce majamu a can je ne wuri ya zama da in yi kai ma wata zai je kamu na ce a'a a tafi tare aka je tsallake wanda ya kawo kowai kamar zai kuka shi nan na zo yadda zan yi da shi maimakon in yayi nashi ya dan taimakawa na kusa mu lallaba mu tafi tare da su don mu kai wannan abun tare an can mu tafi tare tare mu tsira tare tare ya na ce kawo shi sako shi zo ka ya kusa da ni kai haka hmm? mutum na wannan haka in ya hori ya hori ce to yanzu ya yi hankali zan iya kai shi wani wuri shi isa za ka ga majamu'a ta da mutane da yawa eh? za ka eh, ana bakwai bakwai na wani lokaci ka samu sun kai sha biyar to saboda mene in suka nuna aka sake samun wasu bakwai in ce to ku wannan bakwai na naɗa ku shugaba kaza ko an ba ku gashin kanku ku je ku kama kunya kanku ga sauran kuma su zauna bakin suka zo sau nawa inda kuke burge ni idan mutum ya zo je ya shiga cikin wanda ce a ah, fitan mana daga nan ya je ya shiga wanda ce a ah, fitan mana daga nan ko mu ya ah, wanda irin na zo aiki za ku ce min fita ai kowanne jama'a wannan kayyade suke to ni ya zan yi ita ke ka samu malam sannan zo ya same ni na je ko ina an kore ce ba dole a kore ka me yasa baka zo da zuba a raba da kai yanzu zauna nan har mu ga Allah ya kawo su to in za a ba ku yanci a ba ku yanci a kaga ku abubuwa na tafiya ba zai je ya muku aiki yayin da yake so ba in ya tashi tafiya ya tafi abun sa ba ruwan shi da kowa so ga kanan ku tafi tare ku tsira tare boni ba zai tafi ba sai da sanin shugaban ka kai kuma shugaban in aka kawo maka abin da ya fi karfin ka ka zo ka same ni in bai fi karfin ka ba kai masa hukunci ana bukatan ruwa za ka iya turawa ko ne ba su sha ruwa ba amma kai kaga majamu za ta sha ruwa kana yi ka je ka ɗauko ruwa ka wa majamu ka ba ku ba makota tunda shi wancan kwamandan yana son gasa yaransa ya ce ba za su sha ruwa ba sannan kuma kai ka zo ka ba su ruwa in aka kawo karan ka kai ma zan maka hukunci karshen cire ka tunda ɓata jama'a kai to haka la darara wala dirara haka dai gaskiya ne dinga gyara wannan majmu'a ne kila Allah zai ba mu wake da yawa bana eh za ta Allah kawo wake mu tsara majmu'a ta zaru majmu'a wake man ata amili faqad ata ani wa man afani faqad afa Allah wa man afa amili faqad afani wannan kenan akwai daru na uku ko ayi rawahu shaykhani wa kaza hadithu innama ta'atu fil ma'ruf ai da'a abu da aka san shi ne ga shari'a ila akhiri rawa fi sahihi anna abdullah ibn hudafa al ansari al badri wa kana bihi du'aba mutum ne mai wasanni yana da ban dariya sai dai lokacin irin wannan ban dariyar za ka ga takan yi illa a addini ba a taho rasulullahi ala sariya sai annabi ya ɗora shi akan majamu'a fa'amarahum yauman ainihin an yi jama'u hadabar ran na ce ku tara min ice wa yuqidu naran su banka masa wuta fa fa'alu thumma amarahum an yadkhuluha ita su shige ta mutajjan alaihi yana mai cewa bi qaulihi man ata'ani ko eh, man ata'a adiri faqad ata'ani ai ka gana annabi ya ce ku bi ni wa man afa amiri faqad afani falan yastajibu lahu ai ba zan ai da'a kan in daidai ne kaga nan fil bil ma'rufi ne innama ta'atu fil ma'rufi kaga ina ma'rufi ka shiga wuta a wanne wuri aka ga annabi ya tara mutane ya ce su shiga wutar to me fari na mata'atu fil ma'ruf ko da'a a ma'rufi ne to ai wannan a hada wuta a ce a shiga ciki annabi ya ce ku bi ni ce mu bi ka fil ma'rufi za mu bi ka hada gairu ma'ruf wa qalu lahu innama amanna wa aslamna mun musulunta mun yi imani linan jiwa minan nari fakaifa nu'adzabu am nu'adzibu anfusana biha wa zakara dhalika li rasulillahi aka faɗi wa annabi fa qala law kaluha ma kharaju da sun shiga wutan nan da ba su fita ba ka ga dashin fahimta kai sai da ta ta li makalukin fi ma tayatil khaliqi kaga ne kuma wannan ba maarufi ne ba munkari ne minha kaga dole dai ana tafiya ai gashi dai wafan yayi muni amma kaga an gano cewa eh ana wa mutum da'a ne karkashin da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah ya kharaju min minha inma ta'atu fil ma'ruf kaga maganan wancan hadisi ya bayyana wannan abin ya bayyana filma idan mutum ya saba Allah ya saba wa manzon Allah ya saba wa shugabansu mabiya ba za a yi masa da'a ba dan ya masa waya ce aina ka saba ba haka ake yi ba kuma wanda ake yin nan bai saba ba ko ka zo kai mana bayani saboda me za ka saba abin da ake yi ina dalili da zaka saba zaka bi mutum ne cikin abin da aka saka amma mutumin da ya saba yadda ake gudanarwa ba za a masa da'a ba iyakacin za a masa da'a fil ma'ruf ya bi Allah a yi masa da'a ya bi manzon Allah a yi masa da'a ya bi shugaba cikin umarnin Allah da manzon Allah yadda ya dora mutane yadda ake aiki eh to a yi masa da'a ya saba wa Allah ya saba manzon Allah ba za a yi masa da'a ba sai magana ta fito kaga nan shine hikiman kaga mu bayan farko aka cewa wannan za mu yi maka mubaya'a akan zaka bi Allah zaka bi manzon Allah za ka yi hukunci da a gabanni biyu da suka gabata za ka bi sawunsu yace ba zan yi ba zan bi Allah zan bi manzon Allah amma wayannan da suka yi mulki mazaje ne nema namiji ne malamai ne nema malami ne sun koya daga annabi ne ma na koya daga annabi baran bi so sai dan aka ce yaya za ka bi Allah za ka bi manzon Allah ma'ana alqur'ani da sunnan manzon Allah za ka yi hukunci da hukunce hukuncin gabanni biyu da suka gabata ishe eh sai aka ce to kai ne zaka zama shugaban mu amma wancan ba zai zama shugaban mu ba ai abubuwa a fili suke ki isa dai in aka ce wasu ne da al'amuri la gaidi ali fantaziru sa sai a tashi tashin alkiyama ilimin da ake cewa mu yi karatu mu yi karatu dauka muke mun yi karatu ai ba na nahawu bane ba ba karatun jumla mufida ne ba ba kirkira labari bane ba ba sanin saja'u ne ba da sanin ilmul ma'ani da ilmul badi ba shine ake magana ba ana magana sanin sanin alqur'ani sanin asarahu sanin fiqhu sanin usulu sanin qawaidu na istinbadi su ake magana su ne sani amma ba ka san wayannan ba a ka je ka taso abin da ka ka burge saboda kana da murya rau rau rau rau a ji murya ka dole sai Allah ya gafarta mala kalla masu hankali ba wannan suke mu'amalan suke kallo ya suke tafiya ba za a yi mutum da'a ba za a yi mutum da'a akan bin Allah akan bin manzon Allah akan bin tafarkin sunnan wanda i gabata inda bai saba wa Allah ba to ka in ya saba wa Allah kafin ka saba sai ka ce wane nan ya saba wa Allah ga aya ya saba wa manzon Allah ga magana ya saba shi a gaban da suka gabata ga magana ina ganin ba za a bi shi anan ba ka zan ku aiki ya ganka kaga anan akwai masu mai da maka da raddi anan za a bude a yi tattauna dole kai ma sai ka shirya da kai mutane haka kuma wannan ne i kamata mutane su tsaya su kula da shi ba in an tashi a'a mu wane muke so mm, mu wane muke so ai ba siyasa ke ba wane mutumin kirki ne yana gaishe ni shi muke so wane mutumin kaza ne yana menene wane mutumin kaza ne yana kaza sam za a duba wa kake bi illa iya kace akwai mai bi don yaudara kawai shugabanci yake nema ya dinga bi sau da kafa don ya hau kai ya dinga bunna bunniya wannan fa shi ne bunna bunniya ba bishiya ce nake ba hausa na akwai shajaratul bunni to ba wannan shajarar ba a ah, wannan kuma sahibul aqli yumayyiz kenan an gama wannan dogon hadisin ku fil ma'rufi ah, za a je da hudu ne wujubu raddil mutanaza'i wajen cin bayar da abun da aka gaddama a kansa a ƙidatan kana kenan au ibadatan au qada'an ko bangaren aqida ne ko bangaren ibada ne ko ɓangaren matsala ne daga cikin matsaloli a mai da su ila kitabil ila kitabi wasu wa wujubur rida bi qada'ihima wajib a abi abun da suka hukunta kaga annan zaka ce kai Allah ya zaka mai adwaul bayani ka duba yadda yake kawa zai kawo aya ya kawo hadisi kawo maganganun magabata ya kawo luga ma lokaci ya kawo wani ne ya kawo ya shiga usulu ya tsatsako dalilai ya kawo ya ɗora sannan kuma ya kawo mazhabobi duka in ta kama daga nan ya shiga fita ya ba da ceto rajihin magana a fahimtansa shi kaza shi ne kaza amma kana da wani fahimta ga dai kayan aiki an zuwe sai ka shiga kai maka fita bi kaza ihima na biyar al'aqibatu al-amida aqiban yabo wal halul hasanatu as-sa'idatu fi raddi ummatil islam mayar da al'umman musulmai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 سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين